wanda ya dace da sha biyu ga watan goma miliyadiyar dubu biyu da ashirin da biyar Allah maɗaukaki sarki ya ba mu dama da aron lokaci mun sake halartowa wannan masallaci a daidai wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi mai albarka hisnul muslim min azkari kitabi wa sunna. na fadilat Sheikh Dr. Sa'id bin Wahab bin Ali Al-Qahtani Allah madaukakin sarki ya jika shi gafarta mishi a yau za mu tashi a fasali na ashirin da uku bayan mai magana akan at-tashahhud tahiya kenan a zaman da ta gabata to bayan tahiya sai as-salatu ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba'da at-tashahhud yima annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati bayan an yi tahiya in mutum ya gama tahiya ya yi kalimatu shahada ta ƙarshen tahiya to akwai buƙatar kuma ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati sai yin salati a cikin tahiya sunna ce wajiba azruka duka tahiyan farko da tahiya ta biyu ba tahiya ta biyu kaɗai ake ake salati kuma salatin da ake yi shine salatul ibrahimiyya babu wani salati da ake a gurin in ba salatul ibrahimiyya wanda shine za mu karanta a yanzu insha Allah ta'ala malam ya kawo sigogi guda biyu daga cikin sigogi na salati da suka tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda zamu zamu karanta su ko mu yi bayanin abinda ma'anar su ta kunsa insha Allah siga ta farko da malam ya kawo shefadin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan ita ce siga ta farko da malam ya kawo wadda wannan siga tabbatacciya ce sai bukhari da sai muslim ta hanyar sahabi ɗaya imam bukhari ya roito shi a gurare daban-daban ya roito shi hadisi na 3270 ya rawaito shi hadisi na dubu da da 4797 ya rawaito shi hadisi na 6357 imam muslim bin al-hajjaj rahimahullahu ta'ala shi ma ya rawaito hadisi na dubu hudu da shida a cikin sahih littafin wannan suna daga cikin wuraren da suka tabbata wannan lafazin hadisin yadda yake a cikin sahih bukhari a guri na farko da imam bukhari ya rawaito hadisi na dubu uku da dari biyu da saba'in imam bukhari ya ce qala abdurrahman bin abi laila ce ɗaya daga cikin tabi'ai ya kira abdurrahman ibn abi laila Abdurrahman ibn Abi yana da cikin manya-manyan tabi'ai. An haife shi a farko-farkon khalifancin Sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu aka haifi Abdurrahman ibn Abi Laila. Yake cewa laqiyani Ka'ab bin Ujra. Yace wannan sahabin da yake kira Ka'ab bin Ujra al-Ansari al-Madani ya haɗu da ni Ka'ab bin Ujra sahabi ne babba daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin sahabban da sai bai'atul ridwan wanda Allah ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara كعب بن عجرة ينادي دا جسيم وطن صحابي لسكي ونن بيع عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله يكي سنها كعب بن عجرة الله قال جاء قريش فقال في كعب بن عجرة يكي مثلا ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتشم بذمك وتتوتابا kyautar nima na jiyo ta ne daga annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai ma zan maka wannan kyauta din kana so fa qultu Abdurrahman bin Abi ta sai sai yace bala tabbas ina so fa ahdi hali ka bani wannan kyautar fa qala sai Ka'ab bin Ujra ce masa سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yace mun tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi fa kulna sai muka ce ya rasulullah kaifa salatu alaikum ahlal bait ce ya ma'aikin Allah ya ne ne za mu yi muku salati da Allah ya umurce mu da mu yi lokacin da Allah ya saukar da inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allah ce inna Allah lallai Allah wa mala'ikatahu da mala'ikunsa yusalluna 'alan nabi suna yin salati ma wannan annabi sallallahu alaihi wa wasallam saka ya ku waɗanda suka yi imani sallu alaihi wa sallimu taslima ku yi masa salati kuma ku yi masa sallama ka'abin bin Ujra ce sai muka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya ne ne za mu yi muku salati fa inna Allah qad 'allamana kayfa nusallim alaikum yace saboda Allah ya riga ya sanar da mu ya ne ne za mu yi muku sallama to yanzu kuma ga umarnin yin salati ya sula ka koya mana ya ne salatin zai zama kaga a daidai nan yana nuna maka cewa al'amari in ya zama na addini ne to ana koya ne daga wahayi a gane kaga ka bin ujra dan madinin. a cikin sahabbai a lokacin akwai su Abubakar su Umar Usman Ali da sauransu Qurayshawa ne Larabawa ne ko kaga inda ƙwarewa ne kawai iya larabci wallan suka zauna suka tsara kalmomin salati da iya larabcin da suka iya ba wani dan zamanin da yake tsara wani kalman da zai kai nasu ko ba ga bane tunda lokacin ne ma ake larabcin na gaske ko ba haka ba ba yanzu da larabcin ya garwaya da da zamani da sauransu amma sun fahimci cewa in aka ce abu addini ne to ana tsayawa ne daidai inda wahayi ya tsaya shi yasa su ba su yi fomin wasu kalmomi su ce to yanzu tunda da Allah ya ce maka salati to ga wasu kalmomi mun fomin ɗinsu mun ƙirƙiro su sune su zama nau'ukan salatin da za mu rinka maka ba so da yanzu umarni ne na Allah umarnin Allah kuma addini ne ibada ce so dole su koyi yane ne Allah yake so a yi ya su suka tambayi manzan Allah sallallahu So su ba lokacin fa babu ma ke suke neman a koya musu Kama yanzu mun tsinci kanmu a wani halin da wadda annabi sallallahu alaihi ya koyar din yana nan yana nan amma kuma bai mana ba sai mun je mun kirkira namu in ai magana sai sai ce ai na ga ai ya kamata ya za a ce da matsayi irin na annabi sallallahu alaihi wasallam a ce ba a kaza to addinin naka ne addinin ba naka bane addinin na Allah ne kai ne ka halicci annabi ba Allah bane ya halicce shi ka ce Allah sanin matsayin shi ne kai ne ka bashi ba Allah bane ya bashi matsayin to sai ka tsaya daidai inda Allah ya ce ka tsaya shi sai ka zauna lafiya Allah ya sa mun gane yace suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ne za mu muku salati sallama yace kaga sallama ma yace wa qad fa inna Allah qad allamana hatta da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallama ma Allah ne ya karantar da su Allah ne ya sanar da su sallaman ma ba shi su suka kira ba yanzu kuma salati shi wa muna so Allah madaukakin sarki ya koya mana فقال سيما من الله صلى الله عليه وسلم قولوا كتي قلوب كلمة كتي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Annabi sallallahu alaihi ya koya musu waɗannan kalmomi masu tsada masu cike da ma'anoni manya-manya wanda za mu zo mu karanta waɗannan ma'anoni insha Allah to wannan na farko kenan da malam ya ya kawo na biyu da mala ya kawo shine fanin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم salli ala Muhammad. وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan في ɗin ta tabbata imam muslim ibn al-hajjaj ya sayar a cikin sahihin littafin sa hadisi na 407 Imam al-Bukhari ya sayar hadisi a sahihin littafin sa hadisi na 6360 Imam Ahmad ibn Hanbal Allah madaukakin sarki ya ji kan shi ya gafarta mishi ya fitar a musnad sa hadisi na 23,174 Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya wani hadisi ne wanda yake ya inganta insha Allah ta'ala hadisin ya samo asali daga sahabi da ya kira Abu Humayd As-Sa'idi Abu As-Sa'idi Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi shi ma yake qalu su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce ya rasulullah kaifa nusalli alayk ya ma'aikin Allah ya ne ne za mu yi maka salati kaga duka tambayar ɗaya ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai koya musu sigogin daban-daban daga wahayi tunda shi dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma yantiqu anil hawa ko in huwa illa wahyun yuha qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ce ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun Majid waɗannan shigogi guda biyu su ne waɗanda malam ya kawo za mu bayanin ma'anoninsu insha ta'ala sai kuma eh, mu bayanin kuma sauran sigogin insha ta'ala. ta'ala waɗannan salati waɗannan siga guda biyu sun kunshi kamar da na faɗa kalmomi masu ma'ana manya-manya faɗin mutum Allahumma salli ala Muhammad da farko tukun kamar da muka faɗa ɗazu yi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati umarni ne na Allah ko ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu Taslim. ya ku waɗanda suka yi imani ku yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam salati Allah ya umurce mu da yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati amma kuma daga aka tashi yin salatin sai ka ce Allahumma salli ala Muhammad baka ce sallaitu ala Muhammad ne kuma ce na yi ma annabi salati sai ka ce Allah ka yi ma annabi salati an gani amma kuma kai ne aka umurce ka da kame kai ko an ce ku ne masu imani ku yi ma annabi salati amma da ka tashi ba sai ka ce Allah ka yi ma annabi maluma suka ce wannan ya nuna maka cewa kai matsayinka yi kaɗan ya ma annabi salati shi sa da Allah ya tashi kuwa maka sai ce ka sake mai da al'amarin zuwa gare shi to kai ka yi kaɗan an fahimta ku kai ne aka umurce ka amma kuma aka ce ka ce Allah ka yi bayan Allah ya ce maka shi yana yi already inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi amma kai kayi kaɗan kai ne kace zaka ma yasa aka ce ka mai da al'amarin zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wanda shine kadai wanda yake sama da annabin sallallahu alaihi wa alihi to kace Allahumma salli ala Muhammad maluma suka ce da kace Allah ya Allah kai salati bahaushe yana yana fassara da cewa kai tsira ko ga annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce abu anan abin da ka faɗa ai azimhu fi dunya bi ila'i zikrihi wa izhari da'awatihi wa iqa'i shari'atihi wa ibqa'i shari'atihi wa fil akhirati بتشفيعه في أمته وتضعيف أجره ومثوبته kace ma'anan da kake ce Allah ka yi ma annabi tsira ka yi masa salati ma'anansa ya Allah ka ɗaukaka shi ka girmama shi a duniya ta hanyar ɗaukaka ambatansa ta hanyar bayyana da'awarsa ta hanyar wanzar da shari'an da ya zo da shi a lahira ka ɗaukaka shi ta hanyar ba shi ceton al'ummansa da ninninka masa ladansa da sakamakonsa an fahimta da ka ce ya Allah ka yi salati ma annabi sallallahu alaihi wasallam abinda kake roƙo ma annabi sallallahu alaihi ya Allah ka ɗaukaka shi ka ɗaga darajarsa a duniya ta hanyar ɗaukaka ambatansa da bayyana da'awansa ko da ɗaukaka da'awansa ya zama sama da duk wata da'awa wacce ba tasa ba da wanzar da shari'ar da Allah ya aiko shi da ita a lahira ya Allah ka ɗaukaka darajarsa wajen ba shi ceton al'ummansa da ninninka sakamakonsa da ladansa ashe ba karamar kalma ba ce ashe ba karamar kalma ba ce an gane ku ce Allahumma salli ala Muhammad sai ce wa ala ali Muhammad kuma kai irin wannan tseren ga iyalan annabi Muhammad sallallahu kalman al maluma sun tattauna akan suwa ake nufi so da a shari'a kalman al yana zuwa da ma'anan majiya waɗanda suke yi ma mutum biyayya ana kiransa al ɗinsa sannan zira'ansa waɗanda suke da dangantaka na jini na asaba da ‘ya'yansa da matansa da ‘yan uwansa waɗanda suke asaba aka ce asaba su da ɗan haɗa dangantaka ta fannin maza da su ‘ya'yan wanka, ‘ya'yan ƙaninka, ‘ya'yan wan babanka, ‘ya'yan ƙanin babanka, su ne asaba. To duka waɗannan ana iya kiran su al ɗinka. An gane ku? Sannan kuma ana iya keɓance al ana nufin matarka da ‘ya'yanka. An gane ku? Duka Ƙur'ani kuma ya amfani da su. Ƙur'ani amfani da al a matsayin matan mutum. Muka kanta ƙissan annabi Lut. da Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawarin abin nan tsiratar da waɗanda suka yi imani da annabi Lut. Sai Allah ya ce, Illa ala Lutin, qaddarnaha innaha laminal ghabiri. Ya ce Allah ya alkawarin tsiratar da waɗanda suke tare da annabi sai ce, Illa ala Lut, sai dai matar annabi Lut. Sai Allah ya kira ta da al ɗinsa. An fahimta ku? Haka Ƙur'ani ya kira mabiya mutum da al. Kisar annabi Musa da Fir'auna. Ko? Allah ce annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya wa yau taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna a shaddal azab, A ranar alƙiyama za a ce ku shigar da mabiya fir'auna mafi tsananin azaba. Mabiyan sai Allah ya kira su da ni al ɗinsa. An fahimta ku? to da wannan dalilin sa maluma suka to su waye alu Muhammad da kake roƙon Allah madaukakin sarki yayi tsira a gare su tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƴaƴansa da matansa kadai ko danginta sana asaba ko kuma dukkan mabiyansa an fahimta ko Babu malamin musulunci malam ibn Muhammad bin Salih ibn al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yake cewa abin da yake daidai a wannan a wannan salati shine mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam atba'uhu ala dinihi منذ bu'itha ila yawmil qiyam wadanda suka zama mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wadanda suke tafiya akan addinin sa bisa koyarwarsa tun lokacin da aka aiko shi har kiyama ta tsayu sune al an fahimta ku su ne an so da a ka'ida haka kalman take in ta zo ita kadai sai dai in ta zo ta yi muqarana da wani abu sai zama wani abu Ka ce wannan shine ma'anan al a cikin wannan wannan salati da ka kace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ala ali Muhammad din nan kai ma ka shiga ciki an fahimta ku da kai ma mabiyi ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan addininsa bisa koyarwansa an fahimta mu saka yin salatin kaga kayi masa kuma kai ma ka shiga kanka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sai kace kama sallaita ala Ibrahim kamar yadda kai salati ma annabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim da yau kamar yadda kai ma iyalan annabi Ibrahim maluma suke cewa da kace ya Allah kai salati ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kace kamar yadda kai ma annabi Ibrahim an gane ku a siyagin magana ko a ya larabci ko a wani yare in ka ce Allah ka yi mun kaza kamar yadda ka yi wani, to magana ce mai harshen damu zai iya ɗaukan ma'anan na wanan wanan nan ya fika ko shi yasa kake son ka samu wani abu irin kamar yadda shi ma matsayi irin matsayin da ya samu ko kuma zai iya daukan a'a ya Allah irin falalar da kai masa ha shi nake so ba dan shi ya me ya fi ni ba duka yana daukan wannan ma'ana to cewa da kai ya Allah kamar yadda kai salati ma annabi Ibrahim kai ka san ba zai dauki ma'anan farko ba so da annabi Ibrahim bai ci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah ko haka bane annabi sallallahu alaihi wasallam shine sayyidu waladi Adam ko ne shugaban ƴaƴan annabi Adam duk wani wanda ba shi ba kasan shi yake a daraja da kima da matsayi a wajen Allah madaukakin sarki to har sai dai zama ma'anan irin falalar da kai masa ko shi ma irin wannan falalar kai mawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba dan yana ya fi annabi dukkan falala ba a sai dai wannan guda ɗan shi ma yi masa an fahimta ku sa'annan wa ala ali Ibrahim da kuma alu Ibrahim alu Ibrahim shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin alu Ibrahim mu ma muna cikin alu Ibrahim ko sura Allah madaukakin sarki ya umurce mu da mu bi irin hanyar da Annabi Ibrahim wa ne tabi millata Ibrahima hanifan wa ma kana min shirki ka bi irin ka hanyar annabi Ibrahim mai kakkiyar nan wace ta karkata daga shirka kuma annabi Ibrahim bai zama daga cikin masu shirka ga Allah madaukakin sarki Allah umurce mu da mu bi hanyar annabi Ibrahim qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim Allah ya tabbas kuna da abun koyi kyakkyawa game da annabi Ibrahim ashe an ce mu yi koyi da shi yana da abun koyi da za mu yi koyi da shi an gane saka wa ali ibrahim still kai ma ka shiga ciki an fahimta ku sai ka ce innaka hamidun majid Lallai Allah madaukakin sarki kai hamid ne kai shayabo ne abun yabo ne yabon da babu wanda ya cancanci yabo irin wannan sai kai kai kadai majidun ko mai karamci mai kyauta an gane ku me ma'anan wannan da na roƙa ka yi ma annabi sallallahu alaihi da mabiyansa nan ya Allah ba wa ne mai girma a wajen ka. ai dama kai shayabo ne kuma kai mai kyauta ne mai karamci mana ka saba yin kyautan abin da ma fi wannan an fahimta ku innaka hamidun majid haka wannan siga ta farko siga ta biyu Allahumma barik ala Muhammad ya Allah madaukakin sarki ka ƙara so da ma'anan albaraka suka ce azziyadatu was-subutu wad-dawam ya Allah kai ƙari ƙari akan falalan da kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tabbatar da shi akan wannan falalan kuma ka sa falalan ta zama dawwamammiyar falala an gane ku in ka ƙara ka tabbatar da shi to ya Allah kuma kar ka kawo wani sanadin da zai sa falalan ya gushe a falalan ta zama ta dawwama har filin zuwa filin alkiyama shine wannan Allahumma barik an fahimta ko Allahumma barik Allah ka sa kai ƙarin falala ka tabbatar da shi akan falalan kuma ka sa falalar ta zama dawwamammiyar falala ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da alu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kama barakta ala Ibrahim kamar yadda kai irin wannan ƙarin ga annabi Ibrahim da iyalan annabi Ibrahim an gane ku shi ma sai ka kulle da innaka hamidum majid lallai Allah madaukakin sarki kai shayabo ne kuma mai karamci ne mai daraja ne mai kyauta ne mafhum na biyu sai aka ƙara Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi ya Allah kai tsira ga annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi kai tsira ga iyalansa matansa wa zurriyatihi da kuma ‘ya'yansa. So da kalman zurriya shi ma a larabci ƙur'ani ma ya amfani da shi yana ɗaukan ma'anin mabiya kuma yana ɗaukan ma'anin ‘ya'ya da jikoki. An gane ku? Yana ɗaukan ma'anin mabiya. Annabi Nuh alaihi salatu wassalam da Allah madaukakin sarki ya halakar da waɗanda suka kafirci da Allah zai faɗa mana waɗanda suka ragu a duniya sai ce wa ja'alna zurriyatahu humul baqun sai muka sanya mabiyansa su suka wanzu amma sai Allah kira su da zurriyansa an gane ku a daidai lokacin da kuma ga ɗan shi na cikin shi da bai zama mabiyan shi ba Allah ce innahu laysa min ahlika ba shi a cikin iyalanka an fahimta ku Saka a Ƙur'ani da yaren shari'a zurriya yana ɗaukan ma'anan majiya. kamar yadda zurriya kuma ya ɗaukan ma'anan ‘ya'ya. Ko? Addu'an annabi Zakariya cikin sotu Ali Imran, Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka in du'a. Ka gani, ya Allah ka mun kyautan zuri'a tayyiba mai kyau. Kaga me yake roƙa? ‘Ya'ya, ya samu ɗa, kuma ɗan nan ya hayayyafa a samu zira mafhum to cewa da kai Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi kaga matansa wa zurriyyatihi iyalansa da kuma duk wani mabiyinsa shi ma duka ya shiga kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid An gane ku to kaga wannan yake nuna maka cewa ashe ba ba karamar addu'a ba ce kake lokacin da kake yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati an gane ku to haka yana da matukar muhimmanci mu kiyaye wannan Allah madaukakin sarki ya sa mu dace insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya hada mu a zama ta gaba za mu karanta sauran sigogin da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma sai mu shiga fasali na na gaba abin da muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada akai abin da muka faɗa wanda ya zama na kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri duniya da lahira wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam na'am eh ai da kai hakuri mun haɗu a zama ta gaba za mu tattauna wannan insha Allah ta'ala wasu kalmomi ne ake aka saba faɗa a salati wanda bai kamata a faɗa ba wasu kalmomi ne kuma wanda suna cikin wani ne ba su a cikin wani ko kamar su fil alamin innaka hamidun majid akwai masu akwai salatin da sai ara faɗa wannan ko wanda ba a faɗa so wasu kalmomin akwai sigan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore a in za ka yi wannan sigan za ka faɗi wannan kalma in ba za ka yi wannan sigan ba za ka faɗa ba wanda muka karanta sauran insha Allah duk za mu ji su insha Allah ta'ala a duka kai guri mu za zama ta zama in dai duka abin da ya shafi shigogin ne Allah hada mu insha Allah ta'ala wallahu ta'ala اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله No,